da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد سو سوراري barkanku da حكاو kuma mu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Juma'a. Daga nan sashen Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV a birnin Tehran. Da ni Sunusuwanti zan jagoranci gabatar muku da shirin. Bayan sauraron shirin ko kun san muna ɗauke da labarun duniya sannan shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka haɗa da shirinmu na Afirka a yau da zan gabatar muku. Sannan shirin muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Bayan nan Tahir Amin Rajiola zai shigo domin gabatar da shirinsa na kissoshin rayuwa bayan nan shek dr abdulkadir mubarak zai gabatar da shirin amsoshin fikihu sannan daga ƙarshe zan gabatar muku da shirin duniyar mu a yau da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya ko kun san jama'a masu ware assalamu alaikum yau juma'a goma sha hudu ga watan mayu na shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyu ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 66 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan mayu shekara ta 1955 aka kafa kungiyar tsaro ta waso a kasar poland a tsakanin kasashe takwas na nahiyar turai an kafa wannan kungiyar tsaro ne domin kalubalantar kungiyar tsaro ta nato ta kasashen yamma masu samun goyon bayan amurka kasashen da suka kafa kungiyar wasu dai sun hada da poland albania bulgaria hungary da kuma czechoslovakia tare da soviet da kuma jamus ta gabas manufar kafa kungiyar da ita ce kare duk wata ƙasa wadda aka takala da yaƙi daga cikin ƙasashen kungiyar sai dai kungiyar waso ta wargaje bayan kafa ta da shekaru 36 wanda hakan ya faru ne gab da rushewar tarayyar soviet a shekara ta 1991 masu ware kokon san cewa shekaru 130 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah mirza hassan shirazi babban malamin addini ya fitar da fatawa haramta shan taba sigari a kasar iran domin kalubalantar yarjejeniyar da sarki nasiruddin kajar ya kulla da wani kamfanin turawan ingila a lokacin wannan yarjejeniya an kulla ta ne a lokacin da sarkin ya kai ziyararsa ta uku zuwa kasar ingila a lokacin manyan malamai na addinin musulunci na kasar ta iran sun nuna rashin gamsarsu da wannan yarjejeniya inda aitullah shirazi ya haramta ta daga nan kuma sauran jama'a suka yi biyayya ga fitawar tasa wannan ya sa alatilar sarkin ya janye wannan yarjejeniya da ƙarshen masu saurari ko kun san cewa shekaru 446 suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha hudu ga watan mayu na shekara ta alif ɗari biyar da da saba'in biyar 'yan mulkin mallakar kasar portugal suka mame kasar angola bayan da 'yan mulkin mallakar suka mame kasar sun kafa tashoshin jiragen ruwa domin gudanar da harkokinsu na kasuwanci kamar da kuma suka ci gaba da wawashe ɗimbin arziki na karkashin kasa da allah ya hawace ma wannan kasa. turan portugal sun yi wa al'ummar kasar angola mulkin mallaka na shekaru 400 amma bayan yakin duniya na biyu al'ummar kasar suka yi bore kuma suka bijirewa mulkin mallakar daga ƙarshe dai a shekara ta 1975 ƙasar angola ta samu cikakken 'yancin kanta ƙasar angola dai tana daga cikin ƙasashe na kudancin nahiyar afirka tana makwabtaka da ƙasashen zambia jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma namibia sannan daga yammacin ƙasar tana iyaka da tekun atlantika angola tana daga cikin kasashe masu ɗimbin arzikin ɗanyen man fetur a nahiyar afirka kuma tana ɗaya daga cikin kasashe mambobi na kungiyar kasashe masu fitar da danyen man fetur a duniya wato opec masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya labaran duniya mai karantawa sunu suwanti. da farko muhimman kanunsu. jiragen saman yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suna ci gaba da yin lugudan wuta kan yankin ziran gaza lamarin da ya kai ga shahadar wasu mata biyu a safiyar yau juma'a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya zai gudanar da zama domin tattauna batun halin da ake ciki a falasɗinu a ranar lahadi mai zuwa gwamnatin jamhuriyar demokaradiyyar congo ta sanar da kafa rundunar haɗin gwiwa da sojojin ƙasar uganda domin murkushe 'yan tawayen uganda masu ikirarin addinin islama yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jiragen saman yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suna ci gaba da yin lugudan wuta kan yankin zirin gaza lamarin da ya kai ga shahadar wasu mata biyu a safiyar yau juma'a kafar watsa labaran kudus press ta sanar da cewar a safiyar yau juma'a jiragen saman yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun yi lagudan wuta kan wani gida a yankin hayyus shaja'a da ke gabashin garin gaza inda suka yi sanadiyar shahadar wasu mata biyu guda 'yar shekaru 27 a duniya ɗayar kuma 'yar shekaru 32 a duniya a yankin baitul haya kuwa an ciro gawakin wasu mata biyu ne daga ƙarƙashin ginin da ya rubuta kansu sakamakon lugudan wutan da jiragen saman yakin sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi kan yankin a cikin daren jiya guda daga cikin matar 'yar shekaru hamsin ne a duniya yayin da ɗayar 'yar shekaru goma sha tara ne ma'aikatar lafiyar zirin gaza ta bayyana cewa a halin yanzu yawan falastina wanda suka yi shahada sun haura zuwa ɗari da goma sha tara kuma ashirin da bakwai daga cikinsu ƙananan yara yara ne sha ɗaya kuma mata yayin da yawan waɗanda suka samu raunuka suka haura ɗari shida ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta yi kira ga manyan kasashen duniya da sauran gwamnatoci game da kungiyoyin kasa da kasa kan hanzarta yin aiki da haƙƙin da ya rataya a wuyarsu wajen ganin sun taka birki wa bakin zaluncin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan al'ummar falastinu a bayanin da ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta fitar dangane da ranar tunawa da koran falastinawa mafi girma daga gidajensu a shekara ta 1948 ta fayyace cewar al'ummar falastinu mai juriya ce tana ci gaba da fuskantar wani sabon zagayen wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta hanyar zubar da jini da rusa gidaje amma ta jajurce kan gudanar da gugurmayar kare kanta ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ta yi tofin alatsi ne tare da yin tir kan matakan zaluncin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ci gaba da dauka kan masallacin akasa da al'ummar falastinu Ɗan majalisar dokokin Ƙasar labanan daga tawagar development and liberation ta jam'iyyar amal kasim hashim ya bayyana mamakinsa kan yadda ƙasashen larabawa suka yi shiru da nuna halin ko in kula dangane da matakan zaluncin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take ɗauka kan al'ummar falastinu dan majalisar kasim hashim a ganawarsa da manema labarai a yau juma'a ya bayyana cewar a fili yake cewa kasar amurka da sauran kasashen yammacin turai ba za su ɗauki matakin yin allah wadai tare da tirda ayyukan zaluncin haramtacciyar ƙasar isra'ila ba saboda su ne suka samar da ita amma shirin kasashen larabawa musulmi lamari ne mai ban mamaki yana mai tambayar cewa ina ɗabi'ar larabawa ta karamci kishi da jarumtaka da kuma 'yan uwantakansu kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya zai gudanar da zama domin tattauna batun halin da ake ciki a falastinu a ranar lahadi mai zuwa jami'an jikadanci sun bayyana cewa ƙasar amurka ta nuna rashin amincewarta da batun gudanar da zaman taron mambobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a yau juma'a domin tattauna batun abin da ke faruwa a yankin falastinu amma sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken ya bayyana cewa akwai yiwuwar gudanar da zaman kwamitin tsaron a farkon mako mai mai kamawa lamarin da ke fayyace cewar amurka tana goyon bayan bukatar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta neman samun damar murkushe al'ummar falastinu a cikin wannan mako kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da zaman tattaunawa kan batun abin da ke faruwa a falastinu a ranakun litinin da laraba musamman saboda munanan hare-haren da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke ƙaddamarwa kan yankin zirin gaza da wuce gona da irin ta kan masallacin aksa da kuma yankunan falastinawa da ta mamaye a birnin kudus ba tare da fitar da wani bayani ba saboda amurka ta ki amincewa da hakan sakamakon matsayin shugaban kasar amurka joe biden cewa hare-haren da isra'ila take kaddamarwa kan Falasdinawa mai da martani ne kuma ba ta shige gona da iri ba kamar yadda sakataren harkokin wajen kasar ta amurka anthony blinken ke cewa suna nuna cikakken goyon baya ga isra'ila kan ta na kare kanta kuma tsoma bakin kwamitin tsaron bai da wani amfani Gwamnatin Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar kongo ta sanar da kafa rundunar haɗin gwiwa da sojojin ƙasar Uganda domin murƙushe 'yan tawayen Uganda masu ikirarin addinin Islama. a sanarwar da gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar Kongo ta fitar yana ɗauke da cewa sojojin ƙasashen demokradiyyar Kongo da na uganda sun haɗa rundunar haɗin gwiwa da nufin ɗaukar matakin murkushe 'yan tawayen ƙungiyar alliance democratic forces adf a takaice masu ikirarin jihadi da suka mame wani yanki a gabashin ƙasar jamhuriyar demokradiyyar Kongo. jamhuriyar demokradiyyar Kongo ta bayyana cewa ƙungiyar adf ta masu ikirarin jihadi ta kashe ɗaruruwan mutane a shekarar da ta gabata a kasar ta tuni wata tawagar rundunar sojin kasar uganda ta isa garin beni da ke lardin kibo ta arewa a shiyar gabashin kasar jamhuriyar dimokuraɗiyyar kongo domin samar da cibiyar rundunar haɗin gwiwar To madalla yanzu kuma za mu shiga mu ta shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da sauraron shirin Afirka a yau da zan jagoranci gabatar muku da shirin. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun zanga-zangar da al'ummar kasar Afirka ta kudu ta gudanar ne domin nuna rashin amincewa da kisan gillar da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila take yi wa falasɗinawa a yankin zirin gaza da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ɗaruruwan mutane ne suka gudanar da zanga-zangar lumana a ƙasar afirka ta kudu a ranar talatar da ta gabata domin bayyana rashin amincewarsu da matakin da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka ɗauka na kashe falasɗinawa 28 a yankin zirin gaza bayan tarzomar da ta biyo bayan farma masallacin aksa da yankunan falasɗinawa da suke gabashin birnin kudus da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi ɗaruruwan mutanen ƙasar afirka ta kudu sun fito kan manyan hanyoyin birnin cape town gari na biyu mafi girma a ƙasar afirka ta kudu domin gudanar da zanga-zangar bayyana rashin amincewarsu da matakan wuce gona da iri da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke ɗauka kan al'ummar falasɗinawa da suke yankin zirin gaza inda masu zanga-zangar suke rira taken yanci ga falasɗinawa halaka ga isra'ila da ya janyo cunkoson ababen hawa a birnin wata mace mai suna tasnim saundaras malamar makaranta da ta halarci zanga-zangar ta bayyana cewa mutane suna mutuwa ana koransu daga mahallinsu sannan suna fuskantar dangogin zalunci da wuce gona da iri a falastinu hakika mu ma al'ummar afirka ta kudu mun ɗanɗani irin wannan masifa a hannun 'yan nuna wariyar launin fata a ƙasar mu kamar yadda wata mace mai suna kashfat ashmat yar shekaru 66 a duniya da take cikin masu zanga-zangar ta bayyana cewa abin da ke faruwa a Falasɗinu yana tunasar da ita irin musgunawar da suka fuskanta daga rundunar 'yan sandan gwamnati nuna wariyar launin fata a kasar Afirka ta Kudu. wata kungiya mai suna kungiyar masu nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da ta shahara wajen kira kan kauracewa haramtacciyar kasar isra'ila da janye hannun jari a kamfanoninta gami da jaddada daukan matakin kagaba mata takunkumi da ke cibiyar kasuwanci ta santon a jihar johannesburg ta jagoranci gudanar da zanga-zanga a jihar kasar afirka ta kudu tana daga cikin jerin kasashen da suke goyon bayan al'ummar falastinu a gwagwarmayar da suke yi na neman 'yancin kansu kuma gwamnatin kasar ta kulla alakar jakadanci da hukumar cin kwarya-kwarar gashin kan falasinawa tun a shekara ta 1995 shekara guda bayan kawo ƙarshen gwamnatin nuna wariyar launin fata a kasar ta afirka ta kudu kamar yadda kasar afirka ta kudu ta kasance daga cikin fiye da kasashe 130 na duniya da suka amince da falasinu a matsayar gwamnati mai cin gashin kanta kuma afirka ta kudu ta rage karfin jakadanci 'yancinta da haramtacciyar kasar Isra'ila a shekara ta 2019 shugaban kasar Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa a ranar Litinin da ta gabata ya bayyana cewa jam'iyyarsa mai mulki a Afirka ta kudu tana tir da matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ke ƙoƙarin ɗauka da fitar da falasinawa daga gidajensu domin rusawa da nufin gudanar da gine-ginen matsugunan Yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida tare da tofin Allah tsine kan hare-haren wuce gona da iri da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke kaiwa kan falasinawa masu gudanar da zanga-zangar lumana a masallacin aksa da kewayensa musayar wuta da aka yi tsakanin 'yan gwagwarmayar falasinawa da ke yankin zirin gaza da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a ranar litinin da ta gabata majiyar asibitin falasinawa da ke zirin na gaza ta sanar da shahadar falasinawa 28 wasu 125 kuma na daban suka samu raunuka tsakanin manyan mutane da ƙananan yara gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da cewa yahudawan sahayuniya biyu ne suka halaka yayin da wasu 80 da biyar na daban suka jikkata sakamakon makamai masu linzami da 'yan kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas suka harba kan yankunan yahudawan sahayuniya a matsayin daukan fansa gwamnatin turkiya a ta bakin shugaban kasar ta rajab tayyip erdogan ya bayyana haramtacciyar kasar isra'ila da cewa yar nuna wariya ce kuma dole ne ta dakatar da hare-haren wuce gona da iri na dabbanci da take kaddamarwa kan al'ummar falastinu tare da dakatar da tsokanan falastinawa da suke cikin masallacin aksa da yankin gabashin kudus ƙungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa ta red crescent ta falastinu ta sanar da cewa tun bayan sake bullar ɗauki ba daɗi tsakanin tsakanin falasinawa da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a lokacin da falasinawa suka hana kutsen yahudawan sahiyoniya cikin masallacin aksa a ranakun goman ƙarshen watan ramalana mai alfarma da sunan gudanar da bikin ranar hada dukkanin kudus a matsayin birni guda mallakinsu gumurzun da ya faru a wannan rana shine gumurzu mafi muni a kudus tun bayan wadda ya taba faruwa a shekara ta 2017 a rubutun da ya yi a shafin sana totar shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya jaddada yin kira ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan dakatar da hare-haren wuce gona da iri da take kaddamarwa kan falasinawa da suke cikin masallacin akasa yana mai bayyana cewa mun yi tur da kakkausar murya kan matakan wuce gona da iri iri na yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida da suke son ɗauka kan masallacin aksa alƙiblar mu ta farko a kowane watan ramalana mai alfarma kuma muna ƙara jaddada matsayin mu na goyon bayan 'yan uwanmu falasɗinawa a dukkanin hali da kangin da suke ciki erdogan yana mai jaddada cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yar ta'adda ce mai ɗabi'ar dabbobi tana farma falasɗinawa musulmi babu ruhin ɗan adamtaka a birnin kudus saboda suna kare gidajensu da garinsu gami da wurare masu masu alfarma ga dukkanin mabiya addinai sakamakon haka haƙƙi ne da ya rataya a wuyar duk wani mai ɗauke da ruhin ɗan adamtaka ya taimaka wajen taka burki ga azzalumai marasa ruhin ɗan adamtaka da suke ɗaukar matakan wuce gona da iri kan kudus wurin da dukkanin manyan addinai uku musulunci kiristanci da yahudanci suke girmamawa yana mai fayyace cewar duk mutumin da ya ƙi gabatar da nashi gudumawar domin hana wuce gona da irin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan aksa ta hanyar yin shiru ko rashin wani yunkuri to lalle ya yi tare tarayya da zaluncin da ake tafkawa a Kudus. Hakanan shugaban kasar Turkiya Rajab Tayyip Erdogan ya jaddada cewar haramtacciyar kasar Isra'ila gwamnati ce ta 'yan ta'adda da take ɗaukan matakan zalunci kan al'ummar musulmin Falastinu da suke kare wurare masu daraja da ƙasarsu da gidajensu da suka gada tsawon dubban shekaru a wannan wuri. Hakanan shugaban Turkiya ya aike da saƙon wasiƙa ga ƙasashen musulmi da a ciki yake fayyace cewar dole ne mu yi aiki da haƙƙin da ya rataye a wuyar mu ta hanyar haɗa kai domin taka burki wa bakin zaluncin waɗannan 'yan mamaya lokaci yayi da za mu ƙalubalance su tare da yin kira a tsakaninmu kuma dole ne kan dukkanin kasashen musulmi ɗaukar matsaya ɗaya da za ta dakatar da wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan al'ummar falastinu saboda haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi ƙaurin suna a fagen cin zarafin ɗan adam da ta ki haƙƙinsa da musgunawa abubuwan girmamawarsa don haka yin shiru kan matakan wuce gona da irin ta kan al'ummar Falasɗinu yana matsayin ha'inci mai girma kamar yadda shugaban ƙasar turkiya ya kara da cewa duk mai goyon bayan matakan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan masallacin akasa ko da a fakaice ne ta hanyar yin shiru ko nuna matsayin rashin ko in kula to lalle yana da hannu a ayyukan zaluncin da take tabkawa kan Kudus. ana ta bangaren al'ummar kasar turkiya ta gudanar da zanga-zanga da taron gangami a kofar karamin ofishin jakadancin haramtacciyar kasar isra'ila da ke birnin santambul domin nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da ake zalunta tare da tofin alatsi ne kan keta hurumin masallacin aksa kuma jami'an tsaron turkiya ba su ɗauki matakin hana taron gangamin ba duk da gargaɗin da ake yi na hana taron jama'a saboda cutar corona kamar yadda al'ummar turkiya suka dinga yin amfani amfani da shafin totar wajen yada tofin allatsi ne kan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan matakan zaluncin da take dauka kan al'ummar falastinu ministan harkokin wajen kasar turkiya maulud kabos ogulo yana cewa duk waɗanda suka yi shiru kan matakan zaluncin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take gudanarwa kan al'ummar falastinu bai kamata su yi magana kan batun zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya alaka tsakanin kasar turkiya da haramtacciyar kasar isra'ila ta kara taɓarɓarewa ce tun a shekara ta 2010 lokacin da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka farma jirgin ruwa mai ɗauke da masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam 'yan kasar turkiya da suke ɗauke da kayayyakin jin kai ga al'ummar falasɗinu da aka killace a yankin zirin gaza tun a watan yunin shekara ta 2006 harin da ya kai ga mutuwar 'yan gwagwarmayar turkawa kimanin goma da suke cikin cikin jirgin ruwan kwamitin bangarori hudu masu shiga tsakani a yankin gabas ta tsakiya wato kasar amurka rasha kungiyar tarayyar turai da majalisar ɗinkin duniya sun bayyana damuwarsu kan tarzomar da ta kunno kai a kudus da yankin gabashinsa tare da kira ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan ta kai zuciya nesa domin kada a samu ruruta tarzomar musamman a cikin waɗannan ranaku masu alfarma na musulunci masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban huta lafiya. yanzu kuma ga Hassan Barka ɗauke da shirinsa na muryoyin masu saurare. masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum Radio Biyu ta hirar da fatan kuna cikin ƙushin lafiya kuna da magana da Mustapha Rabiru da magaram Nijar. Na farko dai muna murna ga wannan sallar Allah sa a yi ta lafiya Allah nuna muna ta baɗi lafiya mai ran Ubangiji daga Mustapha Rabiru da magaram Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuna tare da mai magana Ibrahim Inkiya yayin rajo da ke nan jihar Kano State a cikin Nigeria wato abinda nake son yi jan kunne da shi shine guda daya yadda ya kasance wai a ce kasar mu ta rasa tsaro har ya zama cewar wasu 'yan kunar bakin wake za su iya yin kutse zuwa fadar shugaban kasa su kai hari to kenan itilis kenan wata rana za a wayi gari kenan mu ma ba mu da garkuwa da za mu iya kare kanmu sai dai mu fito mu bakin kokarin mu kenan tunda babu mu iya kare musu hukuncin rabbani tunda waɗanda ma muka dafa nauyin mu a kansu ma su kansu ga an kawo musu hari ba su ya kare kansu ba to gaskiyar magana ina jan kunne akan gwamnati ta ƙara dagewa ta ƙara zage dantse ta san haƙƙin ta da yake a kanta na talakawanta Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Kadoro Digaga dan Fulani Wurdi daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna tofa albarkashin bakinmu akan batutuwan da ke shi mana tuwa ƙwarya to yau zan yi amfani da wannan dama mun yi kira ga can uwana musulmi gashi mun zo ƙarshen watan Ramadan ya kamata mu yi wa ƙasarmu Najeriya addu'o addu'o'i na musamman domin samun zaman lafiya kuma gashi ina kira ga mutane waɗanda suke yankunan da ake kai hare-hare ya kamata a bunkasa jami'an tsaro a daidai lokacin da ake gudanar da sallar idi domin kare rayukan mutane a ƙarshe nake addu'ar allah ubangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu najeriya da ma sassan duniya baki daya Na gode Radio BOH Hausa mai magana kadora Diga ga dan Fulani daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya daga unguwar Karmari ta birnin da magaram na Jamhuriyar Nijar. Na shigo ne in kawo bayani abin da yake shi ma unguwata ta garin Karmari tuwo a kwarya Wallahi wallahi ta ta garin kadamari da ke birnin da magaram muna cikin takurawa ta wahala ta matsalar ruwan sha gwamnati ya kamata ku duba ku nura ku gane unguwar karamari tana cikin matsalar ruwan sha tana cikin matsalar lakwal gashi babu asibiti sai an yi tafiya mai tsaho ake zuwa wajen asibiti don allah wanda suke da hannu akan wannan harkar su dubi wannan unguwar ta garin kadamari mai magana abdurrahman wanda aka sani da abu biya da magaram jamhuriyar nijar To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su in Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mazamna lafiya tsakanin juna. tahir amin rajiola ya shigo domin gabatar da shirinsa na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin Dastani Rastan ko kuma kisoshin Salihan Bayi na Atullah Shahid Matahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu ɗora daga inda muka tsaya cikin ƙisar halluru da annabi musa salam wacce muka fara a baya masu sauraro a cikin shirinmu da ya gabata mun tsaya ne a inda annabi musa salam ya haɗu da malaminsa amma bayan sun wuce wurin suka sake dawowa don mantuwar da yaron yushau ya yi na ya faɗa masa abin da ya faru da kifi a lokacin da yake hutawa bayan haɗuwarsu sai annabi musa salam ya gabatar da kansa da kuma buƙatarsa ga halluru yana cewa ko in bi ka akan ka sanar da ni daga abin da aka sanar da kai na shirya suratul kaf aya ta 66 sai halluru ya bashi ansa da cewa ya ce lalle ne kai ba za ka iya yin haƙuri tare da ni ba kuma yaya za ka yi haƙuri a kan abin da baka da kewaye da shi ga jarrabawa ba sai annabi musa ya mayar masa da cewa ya ce za ka same ni in allah ya so mai haƙuri kuma ba zan saba maka ga wani umarni ba sai hallur ya ce masa ya ce to idan ka bi ni to kada ka tambaye ni daga kome sai na labarta maka ambato daga gare shi sai halluru ya amince bayan ya sanya wa annabi musa salam sharuɗa daga ciki kada ya tambaye shi kan wani abu da ya aikata sai idan shi da kansa ya faɗa masa dalilan abin da ya sa ya aikata wannan abun kamar yadda zo cikin wannan ayar sai suka tafi har a lokacin da suka hau a cikin jirgi ya huje shi ya ce ka huje shi domin ya nutsar da mutanensa lalle ne hakika ka zo da wani babban abu ya ce ashe ban ce lalle kai ba za ka iya yin haƙuri tare da ni ba ya ce kada ka kama ni da abin da na manta kuma kada ka kallafa mani tsanani ga al'amarina sai suka tafi har suka haɗu da wani yaro sai ya kashe shi ya ce ashe ka kashe rai tsarkakakke ba da wani rai ba lalle ne hakika ka zo da wani abu na kiyama ya ce shin ban ce maka lalle ne kai ba za ka iya yin haƙuri tare da ni ba ya ce idan na tambaye ka daga wani abu a bayanta to kada ka aboce ni lalle ne lalle ne ka isa ga iyakar uzuri daga gare ni sai suka tafi har lokacin da suka je wa mutanen wata alkarya suka nemi mutanenta da su ba su abinci sai suka ki su yi masu liyafa sai suka sami wani bongo a cikinta yana nufin ya karye sai ya tayar da shi miƙe sai ya ce da ka so lalle ne da ka karbi ijara a kansa cikin suratul kaf har zuwa aya ta 77 bayan ya tabbata cewa annabi musa salam ba zai iya tafiya tare da shi ba sai ya faɗa masa fassarar abubuwa uku da ya yi waɗanda annabi musa salam yake inkari ko kuma ya kasa yin haƙuri dangane da su daga nan sai ce amma jirgin daga nan sai halluru ya ce masa amma jirgin ya zama na wa'ansu ya zama na wasu matalauta ne suna aiki a cikin teku sai na yi niyyar in aibata shi alhali kuwa wani sarki ya kasance a gaba gare su yana karbewar kowane jirgi lafiyayye da kwace kuma amma yaron to iyayensa sun kasance muminai sai muka ji tsoro ya kallafa musu kangara da kafirci sai muka yi nufin ubangijinsu ya musanya masu mafi alheri daga gare shi ga tsarkakuwa kuma mafi kusantar tausayi kuma amma bongon to ya kasance na wa'ansu yara biyu ne marayu a cikin birni kuma akwai wata taska a tasu a ƙarƙashinsa kuma mahaifinsu ya kasance salihin mutum ne domin haka ubangijinka ya yi nufin su isa iyakar ƙarfinsu kuma su su fitar da taskarsu saboda rahama ne daga ubangijinka kuma ban yi shi da umarnina ba wancan shine fassarar abin da baka iya yin haƙuri a kansa ba wasu malaman tafsiri sun bayyana cewa garin antakiya da ke ƙasar siriya ko kuma kan iyakar ƙasar siriya da Turkiyya ne halluru ya rabu da annabi musa salam ba aikin da ya yi na tada bongo ba tare da alada ba a daidai kuma lokacin da aka hana su abinci masu sauraro ƙarshen mu ta halluru da annabi musa salam kenan A nan kuma za mu dasa aya sai kuma ta fitowa idan allah kai wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a halin yanzu kuma lokaci ne da sheikh dr abdulkadir mubarak zai gabatar da shirin amsoshin fikihun amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة سارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da ku masu sauraro kan aiko mana tambayoyi waɗanda suka shafi al'amura na fikihu mu kuma cikin yarda Allah mu binciko muka amsa wacce za ta kasance ta gamsar da ku dankane da tambayar da kuka turo. To kamar yadda yanzu dai muka kasance zuwa yau muna ta amsa tambayoyi daban-daban kuma dai alhamdulillah shi yanzu mun shiga wani wadi ma na cewa mun fita daga watan Ramadan muna cikin Shawwal farko-farkon Shawwal muna fata Allah ya karbi azumin mu ya karbi ibadunmu da muka kasance mun gabatar a cikin wannan wata na Ramadan da ya gabata. To wasu tambayoyi da kuma sauraro kuka aiko da yawa waɗanda tambayoyi ne da suke da alaƙa da watan Ramadan da kuma azumin watan Ramadan. To gaskiya abin da ke gudana shine la'alla za ku ga wasu ba a amsa su ba saboda shirin namu sau ɗaya muke yinsa a kowane sati. To kaga zai kasance kenan mun yi sau hudu kenan a watan Ramadan. To amma duk da haka akwai tambayoyi ga su da yawa kuma sun shafi al'amari na azumin watan ramadan din to amma duk da haka mun dan zaɓo ya biyu daga waɗannan tambayoyi da suka shafi azumi duk da cewa mun fita daga cikin watan ramadan din ne amma da insha Allah ya kamata mu dan amsa su ko da dai nan gaba waɗansu suna da alaka da ayyuka ne da mutum zai aiwatar din bayan watan ramadan din to za mu amsa waɗansu daga ciki da dai abin da ya sauwaka insha Allah a wannan shiri to bari mu fara da wata tambaya da wani bawan Allah ya turo mana yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ni na kasance ina da wani mahaifina wanda ya yi rauni wato rauni ne da shi ta yadda ba zai iya aiwatar da azumi a wannan lokaci ba to amma fi lahi tun ma kafin ya rauni din ma an ɗau shekara da shekaru masu yawa baya yin azumi saboda wasu dalilai amma kuma rashin yin azumin nasa da waɗannan dalilan ba dalilai ne na shari'a ba wato dai za a iya cewa akwai ganganci a ciki to yanzu da ya fahimci cewa wannan abu da ya yi wani abu ne wanda ya kasance lalle wajibi ne ya rama wannan shekaru da bai yi azumi ba to sai ya zama na kuma yanzu ya yi rauni jikinsa ya yi rauni ta yadda ba zai iya yin wannan azumi din ba sannan in an ce ya biya kafara na waɗannan shekaru to su ɗin ma zancen ya biya ka fara ya ciyar da mutane mutum sittin akan wasu azuzumomi ko kuma mutum nawa fi lai ko da mutum uku aka ce ya ciyar ba zai iya ciyar da su ba saboda ba shi da wannan wato kenan karfi na dukiya da zai iya ciyar da waɗannan waɗanda za a iya cewa ya kamata ya ciyar da su saboda kafara to tambayar a nan yaya zai yi ya kasance ya yi wani abu wanda zai iya aiwatarwa kasamtuwar ba zai iya yin waɗannan aiki da ya kamata ya yi ba to lallai wato wannan tambaya fi sabillahi tambaya ce ba wai kurin mai muhimmanci ba wacce take za a iya cewa ta asasi dangane da wasu al'amura da la'alla ma suka shafi ba wai shi wannan mai tambayar ba ko kuma kamar ya ce mahaifinsa a'a la'alla akwai mutane da yawa waɗanda wannan irin yanayi zai iya shafar su tunda al'amura na azumin nan yau da gobe za ka ga akwai mutane da yawa waɗanda azumin nan ba sa yi kuma wasu abubuwa din bisa ganganci ne suke rashin yin azumi din ganganci wato na cewa ko su ɗauka ba wani abu ne mai muhimmanci ba in ba su yi din ba ko kuma dai wani dalili na gafala dai su kasance su yin azumi din to daga baya akan kai wani lokaci mutum ya fahimci kurakuran da ya yi cewa ya bar wannan abu na wajibi to shigen wannan yanayi kenan da wannan yake tambaya to yayin da kamar yanzu shi wannan yake tambaya yanzu yaya zai yi tunda shi dai yanzu abin da ya faɗa ba zai iya yin kafara ba ba kuma zai iya rama wannan azumin ba da ya gabata kuma gashi da ganganci ne ko bisa ga fala yake yin azumin to ya zai to a dunkule malamai sun ba da amsoshi ko fatoyi daban-daban dangane da irin wannan yanayi mafi girman al'amari shine cewa tun da dai jiki ya yi rauni ba zai iya azumi ba dama kafara ya kamata ya biya ya ciyar to idan ba zai iya ciyarwa ba ma saboda ainihin wasu abubuwa na rashin dukiya to malamai abin da suke cewa shine ya yi duba ya gani ciyar wannan in ya cancanta ya ciyar misali fa misali a ce ya cancanta ya ciyar da mutum ɗari ko mutum hamsin sai ya ga ba zai iya ba ba shi da dukiyar da zai iya wannan to sai shari'a ta ce ya duba ya gani mutum nawa zai iya ciyarwa daidai gwargwadon ikonsa waɗannan mutanen da zai iya ciyarwa daidai gwargwadon ikonsa sai ya ciyar da su sauran kuma al'amarin ya yi istighfari ya nemi gafaran ubangiji subhanahu wataala ya dai dan yi wani hoɓɓasa na ciyarwa din ya nuna cewa ya yi nadama bisa rashin azumin da ya yi ya ƙi yin azumi da gangan ya yi nadama to sai ya duba ya karfin da yake da shi na ciyarwa mutum nawa zai iya ciyarwa sai ya ciyar da su bisa wannan niyya in ya ciyar da su bisa wannan niyya sauran kuma sai ya istighfari ya nemi gafaran ubangiji subhanahu wataala to saboda dai a sake sauƙaƙawa kuma a nuna musulunci addini mai sauƙi sai aka ce idan ma ya zama wannan ma miƙidarin koda mutum ɗaya ba shi da ƙarfin ya ciyar da mutum koda ƙwaya ɗaya ne to sai ya kasance ya yi istighfari gaba ɗaya ya koma zuwa ga Allah ta'ala ya nemi gafara to wannan gafarar la Allah ubangiji sai ya gafarta masa amma dai kada ya tafi haka ya shiru ya ce ba abin da zai a to ya yi istighfari ya ta yin istighfari ya ta yin istighfari inna Allah gafurur rahim sai kaga Allah ya gafarta masa to wannan a takaice shine abin da ya kamata wannan mutum ya yi kuma wannan ita ce amsa ɗin a dunkule da ya kamata ya kasance ya sani to shi ma wannan tambaya ce dangane da azumi yake cewa idan mutum ya kasance yana azumi to a lokacin da yake azumin da rana kurin sai azuminsa ya karye da wani dalili daga cikin dalili ko dai ba nan mai dalilin bai faɗa mana dalilin ba amma dai ce sai azuminsa ya karye to azuminsa na karyewa shin tun da yanzu ba azumi zai iya ci gaba da cin abinci ne ko kuma me ya kamata ya yi to wannan tambaya fi sabillahi a fili take cewa idan azumin mutum ya kare yana tsakiyar yin azumi sai ya karye kowane dalili ne ya sa shi ya karya azumin da gangan ya karya azumin ko kuma bisa mantuwa azumin ya karye to bai kamata ya ci gaba da cin abinci ba sai ya yi abin da ake ce masa imsak wato ya kasance ya rike kansa daga yin wasu abubuwa da suke karya azumi duk waɗannan abubuwan da suke karya azumi kada ya yi su bisa la'akarin cewa wai ai yanzu azumin sa ya karye kada ya ci abinci kada ya sha wani abu kada ya yi jima'i da matarsa kada ya yi dukkan wasu abubuwa da yake karya azumi to kar ya yi su har sai an sha ruwa magariba ta yi an yi kiran sallah an yi buɗe baki to sannan sai ya ci gaba da cin abinci ko da wasu abubuwan da masu azumi suka kasance yanzu za su iya yi in so kashe gari sai ya niyyar azumi kuma to wannan abin da ya kamata kenan ya yi amma ba wai dan azumin sa ya karye shi kenan sai ya ce to ba zai ci gaba da azumi ba a'a To wata tambaya wace za mu karkare shirin da ita, ita ce shi wannan yake cewa Assalamu alaikum. dangane da al'amura da ta samu sallah ne sai na kasance lokacin sallah ya yi kuma ba ni da wato kayan da zan sa na yi sallah kuma ina tsoron kan lokaci ya wuce to amma kusa da ni akai kaya wanda amma kaya ne na mata mata ne suke sa irin wannan kayan shin zan iya sa wannan kayan na yi sallah ko kuma ya haramta a kaina na yi sallah da su to fi sabillahi tambaya ce mai muhimmanci amma abin da yake gudana a nan shine zancen sa kaya na mace ta sa kayan namiji ko namiji sa kayan mace idan har sa kaya din ya zama da niyyar mutum ya sa ne don ya kamance ciniya da mata din kamar shi wannan mai tambaya in niyya ɗinka ne, bari in sa wannan kayan na mace don na kamance ciniya da mata na dinga tafiya irin tasu ko magana irin tasu ga kuma kayansu su na sa to wannan bai halatta ba haramun ne mutum ya wannan amma in ya sa kayan mata ba da niyyar ya kamance ciniya da su ba kamar wannan tambayar da ya yi ya sa ne saboda musamman ma ya yi sallah saboda yana ganin lokaci zai wuce in ya ce zai tafi nemo kaya irin na maza maza watakila kayan da ya sa din najasa ta taba su kuma ba wani kaya a gurin na maza da zai sa sai dai kayan mata to anan zai iya sa kayan mata din yayi sallarsa ya rufe al'auransa ya rufe duk inda aka ce a rufe yayi sallah da wannan kaya na mata din yayi sallama yana gamawa ya nemo kayan maza kuma ya sa don ya fito ya tafi harkokinsa wannan mutum ya haka to ba mu matsala tunda ba da niyyar yin kamancicina da mata din ya sa kayan ba wannan a takaice ita ce amsar to muna fata Allah ta'ala ya sa mu dace a cikin waɗannan ayyuka namu na ibada musamman da yake bangaren al'amura na fiki din insha Allah sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin sannan yanzu kuma za ku saurari shirinmu na duniyarmu a yau ne da zan gabatar muku.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 Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ashirin sun yi kira ga jami'an ƙungiyar tarayyar Turai da su nuna damuwarsu game da taɓarɓarewar yanayin 'yancin ɗan adam a Bahrain ga ministan harkokin wajen ƙasar ta Bahrain Abdullatif Alzayani a lokacin da ya kai ziyarar aiki zuwa birnin Brussels domin ganawa da jami'ar ƙungiyar tarayyar Turai Ƙungiyoyin sun aike da saƙon wasiƙa ga babban jami'i mai kula da harkokin siyasar waje da tsaron ƙungiyar tarayyar Turai, Joseph Borrell, da kuma wakilin ƙungiyar tarayyar Turai mai kula da kare haƙƙin ɗan adam na ƙungiyar, Amon Gilmore. daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da suka bayyana damuwarsu kan batun take haƙƙin ɗan adam a ƙasar bahrain tare da rattaba hannu kan wasiƙar da suka aike ga ƙungiyar tarayyar turai akwai international federation for human rights human rights watch amnesty international world organization against torture european center for democracy and human rights da kuma american for democracy and human rights in bahrain da sauransu kamar yadda wasikar ta ƙunshi cewa a tsawon shekaru hudu da suka gabata 'yan adawar siyasa a bahrain suna fuskantar dangogin musgunawa a ƙasar misalin tsarewa a gidajen kurkuku na tsawon lokaci kuma wasu suna fuskantar dangogin azaba a wuraren da ake tsare da su kamar yadda mahukuntan bahrain suka sanar da kwace izinin zama 'yan ƙasa ga ɗaruruwan haifaffun 'yan ƙasar da suke gudun hijira a ƙasashen waje kuma mahukuntan ƙasar suna musguna wa iyalan 'yan adawa da 'yan jarida da suke gudanar da harkokinsu a wajen ƙasar amma iyalansu suna ci gaba da rayuwa a cikin ƙasar bahrain hakanan wasikar ta kunshi batun yadda mahukuntan bahrain suka kafa dokoki tun a shekara ta 2018 da za su ba su damar yin amfani da na'urorin wutar lantarki wajen azabtar da fursunoni ciki har da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da lauyoyin da suke kare 'yan adawa gami da membobin ƙungiyoyin fararen hula da masu furta albarkacin bakunansu ta hanyar kafafen sada zumunta kamar yadda saƙon wasiƙar ya kunshi ƙorafin ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international mahukuntan bahrain suna amfani da batun cutar corona wajen ci gaba da take haƙƙin walwalan al'umma a ƙasar a gefe guda kuma kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta fitar da wani rahoto da take bayyana cewa tun daga shekara ta 2020 ta gabata har zuwa wannan shekara ta 2021 an samu rahotanni da suke fayyace yadda ake cin zarafin fursunoni a gidajen kurkuku kungiyar ta amnesty international ta buga misali da wani matashi tana mai bayyana cewa jami'an tsaron gidan kurkukun sun shiga ɗakin da ake tsare da wani matashi mai suna Kumail Juma'a da sanyin safiya inda suka tashe shi a barci tare da aske masa gashin kai da na abokin zamansa a ɗakin. Mahukuntan Bahrain suna tsar da Kumail Juma'a ne a gidan kurkuku kan zarge-zarge da suka kai ashirin misalin kin amincewa da aikewa da rahotannin sirri ga jami'an tsaron ƙasar kan halin mahaifinsa shiga cikin zanga-zangar lumana da 'yan adawa suka gudanar da sauransu kotu ta yanke hukuncin ɗauri na tsawon shekaru biyar a gidan kurkuku kan kumelli a ranar sha uku ga watan satumban shekara ta ashirin kungiyar kare hakkin dan adam ta amnesty international ta kara da cewa Kumel ya amsa laifukan da ake zarginsa da aikatawa ne bayan da aka ɗauki matakin azabtar da shi kamar yadda ake tsare da mahaifiyarsa naja ahmad yusuf kan hira da 'yan jarida dangane da dangogin azabar da aka gana mata a lokacin da ake tsare da ita a gidan kurkuku a shekara ta 2017 bakwai zuwa 2019 ba tare da tabbatar mata da laifin da ake zarginta da aikatawa ba illa zargin mijinta cewa yana cikin gungun 'yan adawa hakanan kungiyar tarayyar turai da kungiyar americans for democracy and human rights in bahrain sun bayyana tsananin damuwarsu kan yadda mahukuntan bahrain suke musgunawa 'yan adawa a kasar kungiyar americans for democracy and human rights in bahrain ta bayyana cewa mahukuntan bahrain sun saki ɗaruruwan fursu fursunoni saboda tsoron kamuwa da cutar corona amma suna ci gaba da tsare 'yan adawan siyasa da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da 'yan jarida da kuma 'yan ƙungiyoyin fararen hula masu kare haƙƙin ɗan adam ana ta bangaren ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana tsoronta kan yadda ake yawan kama 'yan adawa a bahrain tare da azabtar da su a gidajen kurkuku baya ga mummunar mu'amala da ake gudanar musu hakanan matakan da kotuna suke ɗauka na zartar da hukunce-hukuncen ɗauri kan jama'a ba tare da samun gamsassun hujjoji da suke tabbatar da laifukan da ake zargin mutane da aikatawa ba sakamakon haka kungiyoyi da cibiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasashen larabawa da na ƙasa da ƙasa goma sha takwas suka buƙaci sabon zababben shugaban ƙasar amurka joe biden kan ya hanzarta tsoma baki kan ganin mahukuntan bahrain sun ɗauki matakin mutunta haƙƙin ɗan adam da kuma sakin 'yan adawan siyasa da ake tsare da su a gidajen kurkuku. a sakon wasikar da kungiyoyi da cibiyoyin kare haƙƙin ɗan adam goma sha takwas ɗin suka aike ga joe biden sun sanar da cewa mahukuntan bahrain sun hanzarta kama mutane da dama bayan kaɗawar guguwar neman canji a ƙasashen larabawa tare da tsananta matakan murkushe 'yan adawan ƙasar da ƙarfi fiye da kima suna masu jaddada cewa fursunoni suna cikin halin tsaka mai wuya a gidajen kurkuku kamar yadda mahukuntan ƙasar suke ɗaukan matakin nuna bambancin addini da da na mazhaba a harkokin gudanar da ƙasa tare da rashin mutunta dokokin ƙasa da ƙasa a harkar tafiyar da ƙasar su sakon wasikar ya taɓo batun hana tofa albarkacin baki a bahrain ta hanyar haramta ayyukan ƙungiyoyin fararen hula da toshe kafofin sada zumunta na masu rajin kare haƙƙin ɗan adam masu yawa kamar yadda mahukuntan bahrain suke amfani da batun matsalar cutar corona wajen ƙara ɗaukan matakan takuri kan al'ummar ƙasar tare da hana su haƙƙin walwalar rayuwa Batun da ya fi daga hankalin kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a ciki da wajen ƙasar Bahrain shine yadda kotuna a ƙasar suke yawaita yanke hukunce-hukuncen kisa kan masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da 'yan adawar siyasa kuma wasu mafi yawa suna dab da fuskantar zartar da hukunci kansu kawai ana jiran amincewar sarkin ƙasar ne a nasu ɓangaren 'yan majalisar dokokin ƙasar Amurka sun buƙaci sakin fursunonin siyasa a ƙasar Bahrain tawagar 'yan majalisu ta mutane goma sha uku da suka fito daga jam'iyyun democrat da na republican sun bayyana damuwa kan yadda mahukuntan bahrain suke ci gaba da take haƙƙin ɗan adam tare da jaddada kiran sakin fursunonin siyasar ƙasar daga gidajen kurkuku a wata sanarwa da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta americans for democracy and human rights in bahrain ta fitar sanarwar kungiyar ta kara da cewa sanata brian scott dan jam'iyyar democrat daga jihar hawaii ya bayyana damuwarsa kan yadda mahukuntan bahrain suke ɗaukar matakan murkushe shugabannin 'yan adawa da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da na fararen hula a ƙasar yana mai sukan lamirin kotunan ƙasar da rashin kwatanta adalci da ɗaukar matakan cin zarafin mutane da ake tsare su da hana haƙƙin tofa albarkacin baki Clay Hingis ɗan majalisar Amurka ɗan jam'iyyar Republican daga jihar Louisiana ya bayyana cewa mahukuntan Bahrain sun gargaɗi dukkanin kafofin watsa labaran ƙasar mallakin gwamnati da masu zaman kansu kan rashin sukar manufofin gwamnati tare da rusa ƙungiyoyin 'yan adawa da toshe kafofin sadarwa na intanet da na sada zumunta da kuma kama mutane tare da tsare su a gidajen kurkuku inda a wasu lokuta suke haɗawa da azabtarwa da gudanar da kisan gilla kan 'yan adawa da masu kare haƙƙin ɗan adam peter stoba ɗan majalisar wakilan amurka dan jam'iyyar republican daga jihar minnesota ya bayyana cewa mahukuntan bahrain sun shafa tsawon shekaru suna take haƙƙin ɗan adam da suka hada da tsare 'yan adawar siyasa a gidajen kurkuku da azabtar da su da kuma hana haƙƙin tofa albarkacin baki a tsakanin ɗaiɗaikun mutane da jama'a a gefe guda kuma 'yan majalisun dokokin faransa guda talatin da tara sun gabatar da kira ga mahukuntan bahrain da su janye hukuncin kisa da wata kotun kasar ta zartar kan masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a kasar musamman muhammad ramadan da hussein musa a ranar 29 ga watan disamban shekara ta 2014 kuma kotun kolin kasar ta tabbatar da hukuncin a ranar 13 ga watan yulin shekarar da ta gabata har ila yau 'yan majalisun dokokin kasar ta faransa sun tabbatar da cewa masu rajin kare haƙƙin ɗan adam suna fuskantar azabtarwa da tilastawa domin yin furuci da laifukan da ba su aikata ba wannan kira na 'yan majalisun dokokin kasar faransa ya shiga cikin jerin kiraye-kirayen da takwarorinsu na kasar amurka birtaniya italiya da kungiyar tarayyar turai da kuma hukumar kare haƙƙin dan adam ta majalisar ɗinkin duniya da kungiyar amnesty international da kungiyar human rights watch da kungiyar america for democracy for human rights in bahrain suka yi kan neman mahukuntan bahrain su ɗauki matakin mutunta haƙƙin dan adam a ƙasarsu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 haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin waɗanda aka saurari muryoyinsu nima dugun shirin su ke muku fatan alheri ku huta lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili